Bismillahir Rahmanir Rahim. Suna shiga wurin babansu suka shige bayan sun gaishe shi ne dukansu suka yi shiru kowa kan shi a sunkuya a ƙasa har zuwa wani lokaci tukun. Baba ya ɗauki wayan shi kira Hamma akan ya same su a falon shi. Kafin Hamma ya shigo Baba ya kira anti tana shigowa Hamma ya shigo fuskar nan tashi a martake kaman a fil a filin yaƙi gashi duk yara mai kaman ba shi ba dukkan su gaishe da anti suka yi sannan falo ya koma ya shiru kaman babu wani halitta a ciki zuwa wani lokaci Baba ya gyaran murya sannan ya sanar musu abin da ya faru tsakanin shi shi da mama har aka je batun sahin sannan ya sanar da su yadda jiya suka yi da abba da kuma anti baba kallon su yake yana jiran abin da za su ce zuwa can abdalla ya gyara zama ya fara magana kamar haka Baba Allah ya kara maka lafiya da juriya akan iyalanka. Gaskiya alal hakika kai mai hakuri ne da kuma hangen nesa, kuma kai din har ila yau mai adalci ne cikin iyalanka domin kuwa abin da yake faruwa tsakaninka da mamatin tashin mu da kai ba mai hakuri da adalci bane. da ko saki ɗari ne idan ya halatta to da kayi mama mahaifiya ta ce amma na sani abubuwa da yawa ba ta kyautawa especially tsakaninku da abokiyar zamanta har ila yau fara dawowa kanmu daga ɗaya bayan ɗaya ajiyan zuciya yi tukun ya ci gaba baba a madadina da sauran ƴaƴanta muna mai baka hakuri da abin da mamanmu ta maka ko in ce ta muku kai da anta da kuma hamman mu gaba ɗaya domin ba wai wariya kaɗai mama ta ciwa mutunci ba maganan gaskiya wa baba da mu kanmu ƴaƴanta ta ci mana mutunci domin martabar gidanmu ta taɓa baba dan Allah ba dan halin mama baka yi hakuri ka maida ta matsayinta na matarka haka ke ma anti dan Allah ki yi hakuri ki yafe mata shiru wurin ya sake ɗauka babu wanda ya ce uffan zuwa can kuma sai Abdulrahman ya buɗe baki ya ce baba da anti dan Allah ku yi hakuri ku yafe wa mama sannan ya mai da kan shi gefen da hamma yake ya ce hamma don allah ka yi aure ka yafe wa mama domin kai ma an maka ba daidai ba ya faɗa yana share hawayen shi domin shi mai rauni ne hamma dai zuwa lokacin bai ko dago kan shi ba an ce ta gyara muryar ta sannan ta ce allah ya gafarta mana gaba da sannan kuma ni dai a gefe na na yafe mata amma kuma maganar da ta faɗa akan riya shi kan maganar gaskiya ba zai iya cewa ya yafu ba har sai shi ɗanta wanda ya ce mata riya bata kai mutuncin ta gidan shi ba ta yi probin hakan tukun za mu yafi domin gaskiya duk abin da mama za ta yi min ta ci darajar mijinta da nake aure da kuma ku ƴaƴanta da kuke ƴaƴan nawa yaran kuma wallahi da ta san yadda nake so mu zauna lafiya mu runguma mu da wallahi sai ta fi kowace mace samun zaman lafiya da zuriyarta amma kuma gaskiya ba zan bari ta saka baiwar Allah a gaba ba don ba zai yiwu ba To alhamdulillah mun gode Allah tun da kin yafe mata. Sai magana na gaba shine maganan ita riya. Shi kuma wannan na san matsalan ku kuna tunanin babana ne yazo ya bata ta a gurin maman shi ko to wallahi sam kada ku saka a ranku domin nayi imani da Allah ko dariya bata kai badarcin ta gidanta ba to babana ba zai tona sirrin gidan shi ba. Kai ta faɗa ne dan ranku ya ɓaci kuma yau zan dauki babana mu je har gaban abba ya ba su hakuri kuma tare da mama za mu je domin ta nemi yafiyar su. Allah kuma ya magance mana wannan masifa. Gaba ɗayanta suka amsa sa da amin mun gode baba amma ko kaɗan hamma bai ɗago kan shi ya dubi kowa ba ita kuma anti duk hankalinta yana kan shi tana ta mamakin rashin maganar shi amma sanin halin shi ta san zai yi abin da ya fi haka sai kawai ta share tashi ta yi ta rufe ɗakin ta domin ɗauko jakanta a wuce gaba ɗaya da ita baba anta kawai ya ɗauka a motar shi shi kuma hamma ko kula kowa bai bai wuce cikin motar shi ido mama ta bi shi da shi cikin ranta tana mamakin mai ya hana shi zuwa ya gaishe ta ko dai haushinta shi ma yake ji akan matar shi hmm turo baki ta yi gaba ta buɗe motar sa Bello ta shiga tana ta hararin inda anti suke zaune. mota uku ne suka tafi da su har gidan abban bauchi a can gidan abban suka samu wani kanin baffan su anti wanda ake kiran shi baffa ali shi kuma mutum ne mai tsananin gaske domin idan ya bige da fada to hatta yan unguwar ba su da zaman lafiya ranar shi yasa hatta yara tsoron shi suke yi duk garin kirari ake mishi da almasta mai buhun dambula yana hakimci a falo yana kada kafa har kasa babai sunkuya yana gaida baffa ani gefe ɗaya ma har kasa ta sunkuya tana gaishe shi su ma su gaishe shi suka yi mama ma gefe ta koma ta zauna don har ga Allah tana shakkan dattijan domin akwai lokacin haihuwar gida da matar shi ta zo yi wa anti bikin da ta masa rashin mutunci har gidan ya zo ya ce idan ta sake sai ya murkaɗa ta ya ga wanda ya isar mata gashi dama tsohon soja ne hidiman shi babu sauki gaishe shi ta fara shi kuma ya carab ya ce rufe min baki annoba dama zaman jiran ki na tsaya yi ina yi domin na shaida miki da izinin Allah ba mu haifi fasiki a zuri'ar ba kuma yau din nan danki zai dauki matar shi su koma gidansu su yi rayuwar aure mai daraja irin wacce ke ma kika yi da mahaifin shi kika kuma san dadin shi to ita ma yau za ta je ta fara kuma na rantse miki da Allah ko rundunar maiduguri ne yau za su sauka a garin bauchi ina daidai da kowa kuma daga yau ban zan kallo zan kallo ko bakar magana ta sake haɗa ki da jikata zan ije mutunci da surukuta a gefe na casa ki ke da mijinki domin ku san Fatima yar dangi ce ba wai yar maula ba ce yadda kuke tunani domin ba mu neman ko sisin ku ke da danki da mijinki daga yau kika sake taba min ta ko bayan raina ne sai kin dandana kudirki duk falon yayi shiru sai kukan mama ake ji daga baya ba fa'ali ya tattausa muryar shi yace Alhaji na kai ne yanzu zan bawa hakuri saboda duk cikin mu babu wanda ya kai ka shiga tashin hankali don duk iyalanka ne duk iyalanka ne sannan kuma ina mai baka hakuri a matsayina na mahaifinsu duka matanka don Allah ka yi hakuri ka janye maganar sakin da ka yi wa ita yar mu Zahara a yi hakuri a maida ita ɗakin ta ta zauna kuma in ji dan uwana baffa ya ce ka yi hakuri ka maida ta ɗakin ta ka daure kuma ka ci girma saboda haka yanzu kafin an jima nake so ka mayar da matar ka ɗakin ta dan kuskure babu wanda ya wuce ka ketare shi sai dai a kiyaye gaba kuma ya faɗa yana mai da kallon shi kan hamma shi dai hamma har zuwa lokacin bai iya ya ce komai ba haka baba ya ce ya mayar da mama ɗakin ta inda su Abdallah suka shiga yi wa baffa Ali godiya har ta ita kanta anta sai da ta tausaya wa yaran ga su yara ta so amma ba su yi dace da uwa ta gari ba bayan komai ya lafa ne duk masu jawabi sun yi mama ta yi godiya wa baffa baba ma ya yi mishi abba ya rufe taron da addu'a kowa ya tashi inda baffa ya sa riya ta fito mama ta nemi gafarar ta ita dai sai kuka kawai take yi baffa ya duba hamma ya ce kai kuma matsoracin soja idan an yi sallan isha'i sai ka zo ka ɗauki taka matar ko na tafi da ita mu yi zaman mu a can ta yi ta man kiwon tumaki ya faɗa yana hararen hamma shi ma hamma abin mamaki ɗago kan shi yana hararen baffa cikin wasa sannan ya ce me za ta yi da tsohon soja wanda da ya ji tafiya yaƙi a guje ya dawo wai shi nan ya yi ritaya sandan hannu baffa ya jefa a hamma yana karyar makaryaci wallahi mu yaƙi da muka yi har ku gama soja ba za ku yi irin shi ba kuma na fasa baka matar yau tafiya zan yi da ita sai ka zo an yi shaɗi tukun ta ka. raggon soja kawai da ai tun da ji za a balla auren ai ba ka sake magana ba sai da ka ji an baka ita to na fasa ya ci gaba da hararan hamma dariya daga falon aka yi baba yana lalle baffa ka karanto mutumin ka ina ga tun da ya zo ban ji muryar shi ba sai yanzu dukkan su falon dariya suka fara inda shi kuma hamma ya tashi ya fita yana dariya karfe ta wani dare hamma ya zo dauka na a gidan goggo inda tun safin goggo take ta bana hada hada ina ta sha muna shiga muka samu mama da su twins a zaune a falon suna kallon news sannan su twins suna shan tea suna kallon kasa na durkusa na gaishe da mama cikin rawar murya abin mamaki sai na ga fuskanta a daure take amsawa a dole abin ya ban mamaki kamar ba ɗazu ake mata nasiha ba anya mama tana da imani kuwa in abin kawai sai dai addu'a muna zaune a haka ba mai magana har goma ta yi sai sa abdullahi suka yi mana sallama suka wuce can site su hamma ni da sai na shiga shi da Bestina don cin yamma hamma ya saka su suka mai da kayansa can din yanzu wurin mama ya zama ita kadai take zaune da dakunan uku ita daya haka mama ta gama zamanta ta tashi ta bar mu ba tare da ta ce mana uffan ba tana wucewa ɗakin ta hamma ya jiyo ya kalle ni sannan ya miƙe ya ce tashi mu je sai da muka yi sati biyu da komawa gidan gidanmu gaba ɗaya mun gama fahimtar kanmu ni da hamma kaduna muka fara shirin tafiya don duba yusuf ranar da muka je yusuf da matar shi kamar su lashe muna zaune a falon su bayan mun gama cin abinci na matso jikin hamma na fara bin shi kamar wata kulliya shi kuma sai wani lallashi na yake kai dariyar yusuf muka je yana cewa in umm, matar shi don allah zo ki ga wannan katon a jikin jaririyar nan dariya hammayi ya ce kai ne katon banza ai da ka kasa shiru da ka, haka muka yi hutun mu hankali kwance ni da hamma na har gidan antifanna muka je muka kwanan mata haka muka rabu da su hankali kwance muna kewan juna haka muka dawo bauchi mun dawo da kwana biyu Baba ya kira Hamma akan sun yi waya da baban Zainab za ta dawo washe gari a nan baba ya mishi faɗa akan adalci da zaman lafiya sannan ya tambaye shi da wa zai tafi Abuja a cikin mu gyara zama Hamma ya ce zan tafi da Zainab saboda Fatima ba ta gama school ba amma idan ta gama ita ma zan tafi da su dukan su. Baba ya ce to hakan ma yaya Allah ya baku zaman lafiya ya haɗa kanku kuma ka tabbatar ka haɗa su ka ja musu kunne domin ni ba na son rashin zaman lafiya Allah ya wuce mana gaba ya faɗa yana mika mishi wasu takardu dan ya ijiye mishi a wurin shi na hamma baba ganani rayuwa babu ya Yau Zainab ta dawo daga Maiduguri tun dawowanta Hamma ya haɗa mu ya mana nasiha kuma ya ja kunnen mu akan kada wata ta kawo mishi wani rashin zaman lafiya ko mu ta ɗaukar mishi alƙawarin kiyayewa. Haka muka yi masa alƙawari sannan muka yi sallama kowa ta wuce site ɗinta da yake gidan Hamma shi ma site uku yayi ɗaya na ɗaya na ta ɗaya kuma Hamma ya ce na baki ne. Ana gobe su Hamma za su wuce Abuja Hamma ya kawo mu gida don mu wani a can muna shiga kai tsaye wurin mama aka fara shigewa a falonta muka zauna dukkan mu amma ko kaɗan hankalin mama yana kan Zainab ganin haka na nuna bai dame Aminu ba tunda ko yaya aka yi Zainab diyarta ce goma tana yi naga masu aikin mama za su shiga kicin ina kallon Zainab na ce maman Nabil ko za mu eh, shiga mu yi ne harara na ta yi sannan ta ce ni kan ba zan iya ba amma idan zaki iya ki je ki ban bata lokaci ba na tashi na shiga kicin din ko 30 minutes ba a yi ba kamshi ya fara cika gidan bayan na gama ba sai da aka kira a zahar ina kicin ina kintsa wurin mama har wurin ta zo sai fara'a take ta yi tana bude kulas din sai da na gama na mata sallama na wuce gun anti muna ta hira da anti ranan kamar mun shekara goma ba mu haɗu ba washe gari samu suka kama hanya shi da zainab amma an bar mun nabil sannan ga gida da khalifa da za suna taya ni zama haka kuma anti ta aiko can kafin an kawo mun wata mu da mijinta ya rasu ita ma sai wurin yamma ta iso haka muka yi ta rayuwar mu da su cikin kwanciyar hankali muna zuwa makarantar mu hankali kwance kullum zan je na sauke na bil kun na wuce makaranta idan ya tashi kuma direba ke kai mun shi gidan su hamma sai na tashi nake bi na dauke shi duk friday sai mun wuna a can gidan wani lokacin kuma gidan mu muke wucewa a haka har muka yi wannan semester muka gama lafiya zuwa wannan lokacin hamma ya zo babu iyaka don duk bayan sati biyu sai ya zo bauchi to mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayan da shirye-shiryenmu haɗa da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode